daren juma'a daren 26 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da ranar 16 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 45 cikin jirgin darussa daga littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية wallafar al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiya allah za ya gafarta masa ibn taimiya alharrani ya rasu a shekara ta ɗari bakwai ne da ashirin da takwas bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi ya shi yana karantar da mu ne fiƙihun musulunci game da ƙa'idojin shugabanci da jagoranci allah ya saka mashi alkhairi idan ba a manta ba muna tattaunawa akan abin da ya shafi haddoji da hukunce-hukunce waɗanda ya kamata shugabanni su tsayar a cikin al'umma a inda ya zo yana mana magana akan wato abin nan kuɗin karuwa da kuɗin kare da makamantansu a inda muka ce insha Allah za mu yi wasu tsokaci guda biyu tsokaci na farko game da hadisin wato samanul kaldi wanda ke cikin sayar bukhari da muslim so kafi na biyu kuma game da ainihin wato rashawa Karin bayani game da cin hanci da rashawa a mahangar musulunci insha Allah to abu na farko shine gashi daga cikin sahihul bukhari din a inda imam bukhari ke cewa babu samanil kalbi babu samanil kalbi ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان وحلوان الكاهن wannan shine hadisin da Bukhari ya kawo a lamba hadisi na 2237 yace haddathana Abdullah ibn Yusuf wato malami na malam abdullahi dan yusuf at-tinnisi kenan abu muhammad ya ba mu hadisi wanda ya rasu shekara ta 218 malamin bukhari ne da su abu dawuda da tirmidhi da nasa'i shi kuma yace daga al malik malik ibn anas rahimahullah wanda ghaniyun ne an tarif shi kuma yace daga ibn shihabin daga babban malami al-imamu muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullahi ibn muslim ibn shahabin zuhuri babban malami ahadul a'lami fi duniya wanda ya rasu shekara da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin rijalul jama'a imamu imamu ibn shahab malami ne iyakar malami wanda malami ne attajiri yayi aikin gwamnati har kana iya cewa ma yayi kamar a ce daraktan hisba a zamanin daula ta bani umayya wanda wannan yasa wasu suke suke jin haushin shi saboda siyasa da ya shiga amma malami ne wanda ya shiga siyasa ya shiga harkar gwamnati da kyakkyawan manufa kuma ya haifar da alkhairi ya karantar da su a cikin fada ya fito kuma ya kanta da talakawa ya an so kuɗi a wurin su ya zo ya raba wa talakawa kamar yadda zahabi yake cewa ya raba har su kare har ya dinga ce ma bayi da yaran gidan shi ku bani rance in sun ba shi rancen kuma ya kyauta da rancen malami ne wanda yake mai tsari da sanin ya kamata an ce hadisan shi shi ya fara tsara hadisai tsari wanda yake mai ban sha'awa komai ya sa shi babi babi fasali fasali duk da haka ɗalibai suna shan wahala a gurin shi saboda baya son rai ne maluku ya taɓa bin shi ya rike mishi eh, abin nan ɗin raƙumi zai mai tambaya ya ce kai da ka zo ka min tambaya mu ba malaman mu haka ba ka duba irin ladabi na su maluku fa amma sai da ya mai tankiya ah, Ah, da haka yake cewa muna zama a gaban ibril musayyib ba ma iya tambaye shi mu ce mishi komai sai dai wani ya zo ya tambaya ko kuma shi ya fara magana da kanshi da haka malami ne na karantar da ladabi da ilimi ah, al'imamu abu abun arrama hurmuzi a cikin littafin shi al-muhaddithul fasil ya ruwaito shi abu muhammad daga suleiman ibn abdulaziz yake cewa ah, muhammad ibn idris shafi'i kenan ya ce mun tambayi Sufyan ibn Uyayna muka ce mashi kam sami ita mina zuhuri eh, hadisi nawa ka ji tare da zuhuri a gaban malamin ka ibn Shab ya ce sai ya ce amma ma'an nasi fama uhsi ya ce in dai tare da sauran ɗalibai ne da ni da sauran ɗalibai mu ji karatu a gabansa to wannan ba zai kirgu ba ya ce wa amma wahadi amma ni da shi irin yadda mutane suke yanzu kowa yana so malami ya koya katu daga shi sai shi ko ya zo ya same ka a gida wani ma ko ya ce wai zai dinga bugo maka waya ko kuma ku dinga amfani da whatsapp kana koya katu shi da shi kaga haka yanzu ɗalibai suke irin wannan salon kowa so yake wai daga shi sai malami kamar wani sirri eh, yanzu sanda ilimi ya zama sirri to lalacewa yake ya zama an keɓance wasu da shi kawai su kaɗai ake ba to ya kama hanyar mutuwa kenan sai zuhuri sai ibnu sufyan ah, dan uwaina yake ce musu amma idan ni kadai ne fa hadithun wahidun hadisi ɗaya ne gal. na taɓa samu a nan ibnu shabin sai ba su labari yake cewa ta na shiga ta kofan bani shaiba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ah, fa idza ana bihi sori ta kofan a masallacin makka kenan ce sai gani fa idza ana bihi jalisun ila amudin na gan shi na zaune a jikin wata dirka sai na ce mashi ya abu bakarin alkunya suke na akar makalla al hadithal makhzumiyya algata malam ka bani hadisin nan na makhzumiyya mana wanda muka yi magana a kan shi a baya hadisin ah, hukuncin sata din nan ti qada rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadaha yace yace da na ce mishi algata malam ka bani wannan hadisin fa yace fa raba wajihi bil hasa sai ya dauki tsakuwa sai ya gurgumin ya jefe shi da ƙasa idan shi irin ya ji haushi kenan sannan ya ce tashi ka bani waje kum tashi ka bani waje eh, ya ce fa ma ya zalo abdun ya kadimu alaina bi ma nakrahu haka kuke ba kwa kyala mutane sai kun ba ta shi tashi ka bani waje ya watsa mishi ƙasa ido ka duba ka ga in yanzu ne a ce malami ya watsa wani ƙasa ido ya shiga uku da magana dai sai an tsine makatun shi albarka amma shi tun da karatu yake nema sai ya haƙura da ya fushi ba bai yi Allah ya isa ba bai ce ya fasa karatun ba bai koyo saboda tarbiyya ta salaf da yadda suke da haƙuri da malamansu ya ce eh, faƙumtumun kasira haka na tashi a cikin sanyin jiki jikina ya yi sanyi na irin na yi filin depressed na yi filin wato an ci mutunci na maya na iya da ya tashi sai kuma gefe ya zauna ya shiru cikin damuwa ya ce ina zaune sai ga wani mutum ya wuce zuhuri din yana zaune yana tasbihi yana ta kiran mutumin da hannu bai gan shi ba da bai gan shi ba sai ya ce muni je ka kira min shi haka yi ce ya ce fattarra ilayya faƙala ud'uhu li ta baka kira min shi kenan kuma sai tashi shi ɗalibin bai ce a ta mana yanzu fa kaman wulaganci yani ma gashi kana da bukata a wurina kasan mu ne yanzu haka bane mu yanzu ba mu da tarbiyya ɗalibai sai dai Allah ya shirye mu kawai shi yasa karatun bayi da albarka illa mana asamallah wa qalilun mahum ya yace sai na je na kira shi da ya zo suka gama magana da za su yi sai zuhuri ya kalle ni ya gade na ba shi tausayi sai ce ta'ala ce zo dai da na zo sai ce sai ce mun kai akhbarani sayyid ibn musayyib abu salama an abi an abi hurayra anna rasul qala al ajma'u jubarun sai ban hadisin nan na al ajma'u jubarun cewa rago ko tinkiya idan ta tunkuyi mutum ta kashe shi ta kashe banza babu wani za a ce sai an ji mai ita ya zo ya ba da diya hadisi ne sananne ya ce da ya gama sai ya ce mini haza khairul laka min alladhi aratta wannan ya fi maka alheri fiye da abin da kake so malamai suna hujja da wannan akan cewa ka bari malami shi ya gaya maka littafin da zaka koya da san da darasin da ya kamata ka yi da lokaci da sauransu almuhim na kawo wannan dan mu da ibnu shahabin yake baya tolerating eh, nonsense daga kowa Allah ya gafarta mashi babban malami ne an abi bakar bin abdurrahman daga al imamu abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ɗaya daga cikin al-fuqaha sab'a wanda ana cewa wannan sunan nashi al-kunya ita ce sunansa abubakar ɗin nan sunansa kenan kuma alkunyarsa babban malami ne fiƙa ne malamin fiƙihu ranar yakin jamal da shi da urwa an ce sun yara da haka ba su je jamal tare da tare da su uh, muawiya ba Eh, babban malami ne da ya gaji daraja da ilimi da aiki da ilimi ya rasu shekara tasa'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma ya ce daga abu mas'udin al'ansari batu bin amrin kenan sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya kara masa yadda ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi sallama ha an saman kalbi wa maharil baghi wa hulwanil kahin annabi ya hana eh, kuɗin kare da sadakin karuwa da tukuici ko kuma abin masarufi da ake baiwa ko kafin alkalami wanda ake baiwa boka sai bukhari ya ce haddasana hajjaj bin min halin qala haddasana shu'ba qala akhbarani aun ibn abi juhaifa قال رأيت hajjaman اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة wala anal mata wal mustawshima wa akilar riba wa mukilahu wala anal musawwira wannan kuma daga alhajjaj bin minhal al-anmati malamin nan dillali malamin su bukhari mutumin garin basra wanda ya shika ta 217 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin al-kutubu sita gaba daya shi kuma daga babban malami daya daga cikin a'immatud dunya fil hadith wajen hifdan wa dirayatan wa tathabbutan wane kenan shine al-imam shu'ba bin al-hajjaj ibn al ataki abu bistam wanda ya rasu ta 160 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga awun ibn abi juhaifa dan gidan sahabi abu juhaifa yace ra'aitu abi na ga babana ishtara hajjaman ya ce wani bawa wanda bawan wanzami ne to nan akwai abin da aka share wanda in mutum bai san shi ba to zai kasa gane ma'ana hadisin dan fasa altuhu sai na tambaye shi akan mene akan siyan bawon a'a yace da ya sai bawan sai ya tattara duka kayan wanzancin sai ya kakkarya su da zabira da wukaken da ƙaho da me sai ya kakkarya su sai aka kona su gaba da sai ce ya za a kona waɗannan kayayyakin kuma baba sai ce ai na ji manzon Allah yana hani ne an sama ni dam daga kudin jini shine wato abin yake ishara ya zuwa nan da dami wato kudin aikin da mutum ya yi na fidda jini a jikin wani ko kuma kudin jini a sayar a ci wanda dama can jini ya haramta a ci to haka kuma da za a je a sai da jinin kamar yadda ake yi a wasu wurare jinin dabba idan an yanka kamar a kasuwa ko a mahauta sai a watsa shi a kan dakali ko na abu ya bushe kuma a je ana sayarwa duk wannan babu kyau wa samanil kalb da kudin kare wa kasbil ama da kuma kudin da baiwa ta samo ta hanyar magana sa'iya ta hanyar ta je ta yi zina ta kawo mai gidanta kuɗin ko kuma wasu na gana a duk baiwa da kake da ita idan ta je ta sana'a ba za ka kwace mata kuɗinta ba sai abin da kuka yana na mukata ba wasu kuma suna ganin wannan yana da alaka da har ma mutum ya dinga tura 'ya'yan shi suna zuwa suna yin sana'a da bai san me suke zuwa su ba musamman 'ya'ya mata a dinga tura su talla ko wani abu ana ganin wai ana samun kuɗi ne to ba kyau wala anal washima annabi ya tsine wa mai yin shashawa wato mai yin kaman tatu wal ma da masu yi zuwa a musu wa akilar riba annabi ya tsine wa mace riba wa mukilahu da wanda yake shine mai ciyar da riban wato wakilinsa kaman a ce agent kenan wala anal musawwira kuma ya la'anci mai daukan hoto mai zana hoto Allah shi kyauta waɗannan hadisai sai ibn hajirin yake cewa a cikin waɗannan hadisai guda biyu akwai hukunce-hukunce guda biyar gashi ya ce al'awwal hukunci na farko samanul kalbi kuɗin kare wa zahirun nahayi tahrimu bai'ihi wa huwa amun fi kulli kalbi mu'allaman kana aw ghayruhu mimma yajuzu qtina'uhu aw la yajuzu yace wannan hani da aka yi na kuɗin kare zahirin shi haramcin sai da kare kuma wannan haramcin ya game dukkanin wani kare sawa'un karen nan wanda aka mashi training ne shine mu'allaman aw ghairuhu ko wanda ba mashi training ba daga cikin karnukan da ya halasta a aje su a gida asali kare manzo Allah sai sama cewa ma da ba dan kare al'umma bace da nasa an kashe su gaba gida amma kuma an zo an samu istisna'at wanda suke nuni zuwa ga halastin wasu karnukan kamar karen da ke kiwo ko gadi ko wani abu makamancin haka to amma da haka shi ma irin wannan karen ba a yadda a mai da shi dukiya ana kasuwanci ana siye ana siyan shi ana siyarwa ana siyan shi ba ya ce wa min lazimi zalika Allah kimata ala mutlifi lazimin haka shine to babu kima ga wanda ya halaka kare da mutum zai zo da mota ko babur ya kada kare ya kashe shi to ba za a ce sai ya biya ba dan ba dukiya bace shi wa bidalika qala al-jumhur haka mafi malamai suka fara wa qala malikul la yajuzu bai'uhu bi halasta asiyar wa tajibu al-qimatu ala mutlifi yace amma wajibi ne wanda ya halakar da shi to mai kima ya biya wa anhu kal jumhuri haka aka aka aka samu daga gare shi da kuma sauran malamai wa anhu ka kauli abi hanifata ya juzu wata jibul kima ya ce ya halasta kuma wajibi ne ya halasta a siyar idan mai amfani ne kuma wajibi a kima an lalata rayuwarsa wa qala ata'un wan nakhai yajuzu bai'ul kalbi bai'ul kalbi saidi duna ghairi ga apa da Ibrahim an-Nakhai suka ce ya halasta karan farauta amma banda wasu karnuka wanda ba shi ba وروى Abu داود من حديث ابن عباس مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أبو داود يروي تو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya Ibn Abbas cewa annabi ya hana kudin kare wa kala ya ce in ja a ya tulubu saman alkalbi famla kaffa hoto turaban duk wanda ya ce ka bashi kuɗin kare ka cika mashi bakin shi da ƙasa wa hu sahihun warawa aidan da isnadin hasanin an abi hurarta marfu'an la yahillu saman alkalbi wala hulwan alkahini wala mahar albagai wal illa illa ko fi tahrimi abin da hana a sai da kare inda shafi'i shine najasatuhu mutlaqan saboda kare najasa ne ga baki ɗayansa Wai ya qa'imatun fil mu'allami wa kuma wannan najasa tana nan a jikin kare wanda yake an mushi training da ma wanda ba mushi ba ba a sayar da najasa da aka kare najasa ne ba za a sayar ba wa illatul man'i inda man la yara najasatahu annahyu an ittikhadihi waɗanda kuma suka ce su ba sa ganin shi a matsayin najasa to su a wurin su illa saboda an hana rike kare aje shi a gida wal amru bi qatlihi da kuma annabi yayi umarnin da a kashe shi din a wancan hadisin da yake da ba dan al'umma bace wa zalika khussa minhu ma khassa minhu ma azina fi ittikhadihi da haka aka kebance wanda aka halasta a aje shi a gida wai dillu alaihi hadisu jabirun qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saman kalbi illa kalba saidin a cikin wa imamun nasa'i annabi ya ce aka ce annabi ya hana aje kare in ba karen farauta ba bi isnadin akhrajahu an-nasa'i bi isnadin rijaluhu thiqatun illa annahu ta'ana fi sihhati da isnadi wanda yake mai mazaje ingantattu amma duk da yake yana da rauni isnadin an yi magana a kan shi akwai illa don ka tattara maganganun sai ka gare abin da suke cewa shine a a a in ba ya zama dole ba to babu kyau sai da kare sai in ya zama dole ana da bukata wato in ma kana da shi ba za ka siyar ba sai dai in kana wani na bukata wanda aka mishi training ne ko wanda aka mishi training ba ka ba shi kyauta amma ban da siyarwa haka dai ya ci gaba da magana yake cewa wa ka annahu lamma lam yakun indahu najasan maliku ya ce wa qala al-qurtubi mashhur madhhab malik jawab ittikhad al-kalbi wa karahiyat bai'ihi wa la yafsakhu in waqa abin da ya shara mazhabin maliku shine wato halascin aja kare idan akwai bukata da kuma karhancin saida shi amma in aka samu wani ya riga ya yi ciniki an biya kuɗi ba za a ce a warware cinikin ba Wa ka annahu lamma lam yakun indahu najasan a yayin da ya zama shi a imam malik ba ne bane na fiti ittikhadihi li fi al-ja'iza kuma ya halasta za a iya aje kare saboda amfanin shi wanda yake ya halasta kana hukumuhu hukuma jami'il mabi'ati daga anan hukuncin shi ya zama ɗaya da sauran dukkan ababen siyarwa lakin na shar'a na ha an bai'ihi tanziha suka ce shari'a ta hana sai da shi ne amma karhanci ne da annahu laisa min makarimil akhlaq dan bai daga cikin hayayen na kirki ka ce wani bai neman yarka a ce ne sana'a shi ta ce sai da kare ko a ce za a naɗa wani limami a anguwa a ce ne sana'a shi ko wani dan takarar siyasa duk wani mutum da mai mutunci za a ce a sana'a shi sai da kare za a ga kai aiko bai dace da sana'a ba yace wa amma taswiyatuhu fi nahyi an bainahu huwa baina mahar al-baghi wa hulwan al-kahin fa mahmulun alal al-kalb alladhi lam yu'dhan fi ittikhadihi yace to daidaita su kuma da aka aka magana akan su tare da aka ambata a hadisi guda tare da abinda haramun ne kana shine kudin karuwa din da kudin boka to anan za a dauka ana magana akan kare wanda bai halasta a yi mu'amala da shi bane wallahu alam yace fannahu fi hadhihi thalatha fil qadar al mushtarak min al karahiya أأم من التنزيه والتحريم إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم يؤخذ خصوصية كل واحد منهما من dalilin آخر yace hada su da aka yi anan aka hana su gaba daya to za a ce sun an hada su ne saboda sun hadu ta fuskar kyama kowannen kuma sai a ɗauko wani dalili daban da yake bance shi a ƙara akai a tabbatar da haramcin shi ko halasce shi wato na karuwa da na boka a ɗauko dalilan haramcin karuwanci da haramcin bokanci a ƙara sai ya ƙara muni su kuma shi kuma na kare a ɗauko abin da yake nuna halasci idan ana da bukata sai a rage wancan kyama abu na biyu ya ce alhukumu sani maharul bagayyi kuɗin karuwa sadakin karuwa huwa mata a hudu zaniyatu al zina shine abin da mazinaciya karuwa daduru take karba dan a yi zina da ita Allah ya tsare mu sammahu maharan majazan ya kira shi da suna mahar sadaki bisa majazi ne wal baghiyu bi fathil muwahhada wa kasr al mu'jama wa tashdid al tahtaniya wa huwa fa'il bi ma'ana fa'ila wa jam'u al baghi baghaya yau wa jam'ul baghi bagaya jam'in shi shine bagaya karuwai wal bigha'u bi kasri awwalihi az-zina wal fujur zina da fajirci wa aslul bigha'i at-talab asalin al-bigha neman abu غير annahu aksar ma yusta'mal fil fasadi amma an fa amfani da shi a barna an rage wa kalmar ma'ana kenan yace wasu dalla bihi ala anna al amata idza ukrihat al zina fala mahara laha yace wasu sun hujja da wannan akan cewa idan aka tumsasawa wato baiwa ta yi zanato babu abin da za a bata alhukumar salis hukunci na uku kasbul ama kudin kudin baiwa ce wa sayati fil ijara babu kasbul bagayi wal ima'i a can kitabul ijara ba bai magana akan kudin kudin binnan karuwa da kudin baiwa wa fi biyu abi hurairata naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kasbul imami annabi ya hana an san kuɗin baiwa waza da abu dawuda min hadisi rafi ibn khalid naha an kasbil ama ya hana kuɗin baiwa hatta yi ulama min aina huwa ta ina ta samu ma'ana mutum yana da baiwa ta kawo masa kuɗi kawai ya karba to a wannan zamanin sai mu ce mutum yana da 'ya'ya su dinga kawo kuɗi musamman 'ya'yan mata ko da maza ne ma bai san sana'an me suke yi ba ina suke samun kuɗi kuma a karba har a dinga gode mata ana cewa ai albarka ce ita take kula da mu a gidan nan wallahi duk maganin da ake sayan babanta ita take kawo kuɗin amma ba ta da aure ba ta da sana'a ba ta da aikin gwamnati ba a san take samuwa ba kaga yarinya tana burke katotuwar waya tana saka manya-manyan atambobi wata ma har tana da motar shiga wata kuma tana da kayan kasuwanci iri daban-daban ta sai keke fe ta sai Eh, tana da injin markaɗe tana da jari tana harka iri daban-daban kuma ba a san menene sos ɗin kuɗinta ba wannan ba ƙaramin bala'i bane jama'a da muke fama da shi a cikin al'umma wajibi ne iyaye su kula da wannan Allah ka tsare mu ya ci gaba da cewa wal muradu bihi kasbuha bizina abinda aka hana shine zama tana samu kuɗin ne ta hanyar zina labil bil mubah banda aiki wanda yake ya halasta wa qad rawa abu dawuda aidan min hadisi rifa'at ibn rafi marfu'an naha an kasbil ama illa ma amilat bi yadiha wa qala hakaza bi yadihi nahu al wan nafshi sai nuna yace tai aiki kamar wato saka ko kuma kadin auduga tai dai wani aiki wanda yake eh, eh, eh, an san asalin sa wani daga cikin babi ne saddu zara'i al hukmun rabi hukunci na hudu shine malamin yace hulwanul kahin wa huwa haramun bil ijma Kuɗin boka kafin alƙalami da ake ba boka haramu ne da ijma'in malamai lima fihi min akhdhil iwadi ala amrin batil saboda abin da ke cikin shi na karban iwab wato karban kuɗi akan abin da yake ɓarna ne wa fi tanjim daga cikin abin da yake shi ma irin wannan ya haramta akwai attanjim wato mai duba taurari mai bugun kasa wa garba bil da wanda yake bugun kasa wanda yake wani abu da yake kama da bokanci ko duba ko surkulle haramun ne a je shi haramun ne a bashi kuɗi haramun ne a gasgata abin da yake fara wa gairi zalika mai ma a anahul arrafiyuna kuma ya ta'atahul na minista istitla'il ghaibi da dai sauran abin da masu bokanci da duba suke yi na tunanin cewa wai sun san gaibu wal hulwan masdaru halautuhu hulwanan a ataitu a wa asluhu min al halawa da shay'i ga nan da ya ta magana akan abin nan ya ci gaba da cewa alhamisu na biyar abu na biyar shine samanu dam samanu dami wa khutulifa fil murad bihi an yi saɓani akan me yake nufi da samanud dam faqila wasu suka ce ujratul hijama kuɗin da ake baiwa ainihin wato wanzami Waƙila huwa ala zahiri wasu kuma suka ce a zahirin abin da yake nufi kuɗin jini Walmuradu bi bai dami kama hurrima bai ilmaita abin da ake nufi da hana sai da jini kamar da aka hana sai da mushe wal khindir ko alhanzir wa huwa haramun ijma'an wato wannan shi ma ya haramta ijma'i yace a'ani bai addami sai da jini din wa akhadha samanihi da an san kuɗin shi wa sayati al-kalamu ala hukmi ujrati al-hajjam fil ijara zai je can gaba ya magana akan kudin ainihin wato shi wanzami din kulasar abin da ya faɗa a can gaba game da shi shine malamai sun yi maganganu kamar guda uku ko hudu magana ta farko suka ce maganan um, jumhur suka ce ya halasta amma kasbun ne fihi na'a. hanya ce makaskanciya ta samun abinci wasu malamai kuma kamar imamu buhawi ne idda yin cewa a da an hana daga baya aka halasta ya ce akwai nasakh duk da babu dalili karara al-imamu ahmad ibn hanbal da wasu malamai suka tafi akan at-tafriq bain al-hurr wal abd a bambance tsakanin da da bawa idan da ne to sharifi ne bai halasta yi ba idan bawa ne ya buƙatu babu laifi wato tsakanin mutane masu daraja da mutane da suke waɗanda ba masu daraja ba suka ce ana kyamatan da a ce yana itirafi da ainihin bokan da wanzanci ba daidai ba ne, amma bawa idan ya bukatu zuwa ga haka zai to kaga shi kwancin sabon na bawan ne ma amma ya hana maga ta hudu kuma suka ce an kyamatar ne saboda li'annahu min al-umuri allati yanbaghi an yusa'ida fiha al-muslimu akhahu saboda yana da gaske abin da ya kamata a ce mutum ya iya taimaka wa ɗan uwansa ne ba sai ya anshi kuɗi ba da haka aka ce an san kuɗin khabisin ne amma dai fil jumla shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa ƙaho kuma ya biya na haka wannan yake nuni zuwa ga halaccin a biya kuma a karɓa amma dai kamar da jamhur suka faɗa wato ba ita ce hanya mafi sharaf wajen yin sana'a ba in kana da ta sana'a da tafi ta to gara kai amma kuma dole dai a samu wasu a cikin mutane waɗanda za su dinga yi domin duk akwai sana'a da ta gaza wannan ɗin ta barna amma kuma na yi misali kwasan kashi ko a ce mutum yana shara a kasuwa ko a wani wuri ko wanke-wanke ko akwai su irin wannan sana'o'in wanda maza da mata yara da manya suna yin su kuma mutane suna da bukatar waɗannan sana'o'i to babu yadda aka iya sai a yi su amma abin da ake cewa mutumin da ya san yana da wata sana'a da tafi wannan to gare wadda tafi wannan din shine ya kama kasuwanci ko noma ko kiwo ko aiki da hannunsa ko makamantansu daga cikin hanyoyi mafiya sharafi wajen ah, sana'a kamar yadda limamul qurtubi ya kawo su a cikin tafsirinsa Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan shine ta'aliki na farko akan mas'ala ta wancan hadisi na samanul kalb to kafin mu je kan eh, ta'aliki na biyu bari mu dan ƙara gusawa a karatun don mu samu daidai inda za mu sa shi wancan ta'alikin na biyu insha Allah malam yace a shafi na uku shi al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa Walilu amri raka raka inkarar munkarati wa yi al-hududi alaiha malin wanda yake majibincin al'amarin musulmai waliyul amri idan ya ki ya tsaye da haddoji ya ƙi aikin da yake a kan shi idan raka idan ya ƙi ya bar inkarar munkari ya ƙi yin inkari akan munkari ana yin barna ya kau da kai ya zaman shi ya shiru kamar bai san ana yi ba wa iqamatul hudud yake tsayi da hukunce hukunce yake yin hukunce hukunce alaiha akan munkara din bimalin ya akhudu saboda wasu kuɗi da ya karba rashawar kenan cin hanci kana bi manzilati muqaddamil harramiyya alladhi yuqasimu al muharibina ala al ikhira ya zama ya ya zama kaman shugaban yan fashi kamar kwamanda na ƙungiya ko rundunar yan fashi wanda yake raba dukiyan da wato ah, sorry kamar kwamanda ko eh, shugaba na rundunar yan banga amin wato yan na eh, zan ce musu kamar yan vigilante ko yan security ko wasu dai masu kula da tsaro wanda amma maimakon security da yake sai waye gari yana raba suna raba abin da aka samu al shine wato kayan da aka yi kwaci ko aka sato kudin da aka sata da kaya sai ana kawo mashi nashi kaso din wato kai ne shugaban yan sanda ko shugaban yan bijilante ko shugaban yan tax force ko shugaban yan ko menene wanda aikin ku shine tsaron dukiya da rayukan mutane amma kuma sai ku yi alliance da barayi ko yan fashi ko yan kidnapping ko wasu macuta ku kau da kai ku ba su dama ko ku siyan musu da hanya yadda ake cewa ko ku je ku shuru ku kashe wayoyinku su kuma su je wani gari ko wata anguwa ko wani ƙauye ko su tara hanya su yi farna, su yi zalunci su yi kisa su yi fyaɗe su ƙwace dukkan mutane su kama eh, captives idan an samu kuɗi su kuma su kawo muku return ɗin ko kuma dama sai daga sun biya ku prepaid kafin zo su yi aikin to wanda duk ya zama haka ɗaya yake da shugaba wanda shi kuma ba binne ya zama kamar shugaban shugaban yan ta'adda kenan shugaba wanda yake irin wannan ya zama kamar shugaban yan ta'adda shi ma dan ta'adda ne kenan wa bi manzilatil qawwat alladhi ya'khudhu ma ya'khudhu li yajma'a bayna ithnayn ala faisha ya zama ɗaya da daduro ko kawali kenan shine wato kawali wanda yake kulla tsakankanin mutum guda biyu da za su yi barna wanda masu neman karuwai masu neman mata na banza suke sa shi wakilci ko kuma dama aikin shi ne ya san yadda za a samu matan banzan ya san yadda za a samu maza abokan hulɗa da matan banza da aka ko waɗanne yana da connection da su shine a tsakankani idan alajuwa ne ko wane wane ya buga mishi waya cewa zai je gari kaza a sama mishi wadda zai kwana da ita shi kuma kawai zai bincika a cikin agents ɗin shi ko cikin jama'a sa a nemo mishi abokin kwana wannan shi ake ce makawali wanda suke basu su samu mazinata ko 'yan luwaɗi ko 'yan lesbian suna samo musu abokan yin wannan fasikancin to duk abin da zai ansa na wannan kuɗin da za a shi sakamakon wannan mugun aikin da yi mummunan kuɗi ne kuɗi ne na haramci wanda yake na bala'i baya ga zunubi da yake tara wa kanshi wa kanat haluhu shabihan bi hali ajuzu so imra'atu lut allati khanatu wannan yana aikin da yake aiki ne na tsaye da na tsohuwar banzan nan wace tsohuwa ce tsohuwar banza ita ce matar annabi lutu alaihi salam wadda ta ha'inci mijinta ashe aikinta shine kawalanci da daduro da take kullawa tsakankanin fasikai masu sana'a masu aikin neman maza alhalin kuma mijinta shine annabin zamanin wanda Allah ya aiko shi kuma ya kawo tauhidi ya zo ya raba mutane da shirka ya koya musu ɗabi'a ta gari da halaye na kirki da bauta Allah samu tsira ashe kuma a cikin gidan shi matar shi ta ce shugaba ko kawaliya ko magajiya wata take kula da wannan barna Allah ka tsare mu fakanat tudillul fujjara ala baifihi da kai take gaya ma ita ta bada labari ga fajirai cewa ai ya ma yi baki ti qala Allah fiya wanda Allah yake cewa fa anjaynahu wa ahlihi illa mar'atahu kana min al-ghabirin Allah ya ce mun tsiratar da shi da dukkan iyalan shi in banda matar shi din ta daga cikin waɗanda aka dirkake su a cikin sutul a'raf wa qala tabaraka wa ta'ala kuma Allah yake cewa fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum Allah ya ce annabi lutu ka fice da dukkan mutanen gidanka a wani yanki na dare kada wani daga cikin ku ya juya amma matarka zaka ga ita za su za ta koma ta yi mantuwa kamar da ake ba da labari a kissa cewa da aka fito ta ce ta yi mantuwa ta koma ta ɗauko tana shiga ganin aka darka ki har da ita wannan yana nuni zuwa ga cewa komin darajar mutum da da alherinsa ana iya samun wani a cikin makusantansa ya zama wannan alherin san bai shafe shi ba Allah ya jarabci annabawa da irin wannan annabi lutu anan da matarsa annabi ibrahim da dan da mahaifinsa annabi eh, lutu eh, annabi nuhu da ɗansa eh, haka dai Allah yana iya jarabta annabin Allah kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya jarabce shi da mutanen garinsu kawunan shi su abu lahabi da su abu ɗalibi suka ki imani da shi sannan kuma makusantan shi ƙwarai shawa su ma mafiyansu ba su imani ba sai da suka yaƙe shi wannan duka annabawa kenan Allah ya musu wannan jaraba to ina kuma ga wani wanda ba su ba haka abu ne abu ne wanda yake na bakin ciki amma ba yadda aka iya ga malami ƴaƴan shi sun ki karatu ko ga attajiri ƴaƴan shi sun ki kasuwanci ko ga wani masani ƴaƴan shi sun ki bin abin da ya sani na alkhairi kamar yadda aka ga ikrima da ɗansa wata rana aka tambaye shi me ɗan kaɗin nan ya iya a addini ya ce ai wannan ba ba ya ce ni ban ga mutane da suka kai iyalan malamai zuhudu wato kin abin da ke hannun malamin ba haka wannan wata jarabawa ce ta rayuwa Allah ubangiji ka fushe mu lafiya aka wannan mata kaga Allah ya tsine mata albarka ya halakar da ita ya bada labarin ta labari na zargi da Allah wa dare fa azaba Allahu ajuza su'il qawada wannan kawaliya tsohuwar banza Allah ya azabtar da ita bi muslima azaba alqawma su kamar da ya azabtar da waɗannan mutanen banza alladhina kanu ya'maluna alkhaba'is wanda suke aikata munanan ayyuka mutanen annabi lutu wa hadha li anna hadha jami'ahu akhadhu malin lil'i'anati alal ismi wal udwan wannan duka ya faru ne saboda suna ansan kuɗi domin su taimaka wajen barna da saban Allah da ƙetar dokokin Allah waliyul amri innama nusiba li ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shi shugaba ana sanya shi ne dan ya umarni da kyakkyawa yayi hani daga barin mummuna wa hadha huwa maqsudul wilaya wannan shine asalin manufar shugabanci za ka iya umarnin mutane da kyakkyawa ka hana su daga barin mummuna kuma ka tsaya ka tabbata an yi idan eh ne to za ka iya yin shugabanci idan ba za ka iya wannan ba shugabanci ba naka bane a ce ana tabar na kana zaune kawai kana kallo kayi kayi kayi shatin bangaro da mutane ka rabu da su sawa'in shugaban kasa ne kai ko gwamna to ko ciyaman ko wane ne ko principal ne na makarantar islamiyya yana zaune ana tabar na a makaranta a ta surutu aji wanda bai kamata ya shugabanci ba ba zai iya hanawa ba a yi shirme ana barna ba zai iya ba to shugabanci ba na shi ba ne da haka waɗannan in kaga ita matar waɗannan wannan mata da sauran waɗanda aka kwatanta da su suna an san kuɗi ne dan su bari a yi barna da haka Allah ya azabtar da su shi zai shugaba abinda aka ce shi ne ya hana barna ya ce fa'iza kana wali yumakkinu minal munkari bi malin ya in aka waye gari maimakon hana barna sai wani shugaba yana ba da dama a yi barna don wata dukiya da ya karba ya karbo ta dukiya ya bari a yi barna shugaba ne shi a custom a nefa a immigration a efcc a police a inani, a ministry ne ya anshi wata dukiya ya ba da dama a yi barna da dukiya al'umma a yi barna da rayuwarsu a shigo da miyagun kwayoyi a shigo da drugs wanda suka lalace a ba wasu 'yan ƙasar waje dama su abin da suka gada dama a najeriya a hana kawo a lalata kayan wutan najeriya saboda masu janareto su samu su samu dukiya a hana mai samuwa duk wani abu da ya kamata a yi a anshi kuɗi a hana a yi ɗin ko a anshi kuɗi a ba da dama a yi abin da bai kamata ba wanda shugabanni ake zargin suna yi ya ce to wannan kana kad ata bi diddil maqsud to abin da ya aikata kishiya abin da yake shine manufar zaman shi a wani office an zauna da kai ne a ofishin custom dan ka hana fasa kwauri amma kuma sai kake an san kuɗi kana ba da mai an ɗauke ka ma'aikaci a ofishin NDLEA dan e ka hana shigowa da mayagun ƙwayoyi sai kuma ka anshi cin hanci ka ba da ma ka shigo da shi an ɗauke ka ma'aikaci a nabda ne dan ka hana yaɗuwar miyagun mm, mm, ah, eh, eh, abin nan Eh, magunguna da wanda suka expire da sauran consumables wanda ba su kamata ba sai ka an shi kudi kau da kai akai an ɗauke ka jami'in jarabawa ne supervisor ko invigilator ko wane ne jam ne ko waye ne ko ne ko ne ko mace ce an ɗauke ka ne don ka hana satan ansa sai kuma ka an shi kudi ka ba da ma kai satan ansa ka an shi kudi ka ba da ma kai malpractice an ɗauke ka ne jami'in tsaron ɗan sanda don ka hana laifuka in an kama masu laifuka ka kai su inda za a hukunta su sai kuma ka anshi kuɗi ka ba da dama aka yi laifi ko aka mai laifi ka anshi kuɗi aka sake shi wanda ya kisa da wanda ya sata da wanda ya fyaɗi da wanda ya kaza duka ka kau da kai ya wuce ko ɗan fashi an ɗauke ka jami'in wato rasa ce don ka hana aukuwar haɗurra sai kaga kuma abin da bai kamata ba wanda zai iya jan haɗari aka ba kuɗi ka kawo da kai obalodi, ko abin nan taya mara kyau ko under age ko rashin saka seatbelt ko ma menene ka kau da kai aka aikata to wannan kaga yanzu shine ma da yace kana qad ata bi diddil maqsud yanzu kana aikata kishiya abinda aka ɗauke ka amana ka aikata kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bala'in muna cikin shi a ruwan muke tsindin wanda kuma wannan shine ya bata mana ƙasa muke ganin ta yadda take dinnan Allah ubangiji ka kyara mana mislu man nasabatu man nasabtahu li yu'inaka ala adwika karo mutum ne ka ɗauke shi aiki ka kafa shi a waje dan ya taimake ka akan abokan gabanka mai gadi ko security ko makamantan wannan ka ba shi wannan aikin kuma kana biyan shi fa ana waka alaika amma kuma sai taimaki abokan gaban ka akan soja an ɗauke shi aiki don ya tare wa ƙasa daga abokan gaba sai zama yana treason wato yana munafurci yana leƙen asiri ma abokan gaba haka cin amana ne wannan bi manzilati man akhadha malan li yujahida bihi fi sabilillahi ta'ala fa qatala almuslimina da kuma wanda zai ɗauki dukiya ya ɗauki dukiya da nufin an ba shi wannan dukiyar dan ya jihadi dan ɗan kalma Allah amma mai kun jihadin kuma sai ya amfani da dukiyar sai ya yaki musulmai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah wannan jama'a wannan bala'i ne shine kuma irin abin da yake faruwa karara wanda ya sanadiyyar taɓarɓarewa al'amarin rayuwa gare mu yaɗuwar cin hanci da rashawa yaɗuwar alheri da ake cewa ko kuɗin abin nan da za a bayar duk wani abu da za a yi sai an ba da kuɗi kuma duk wani munin abu da za a ake so a tsare shi an ba da kuɗi zai fito shi ya ba da damar yaduwar miyagun ƙwayoyi ya ba da damar yaduwar wato ƙwayoyin maye da magunguna marasa inganci da kayayyakin abinci da kayayyakin masurufi wanda suke marasa kyau da yaɗuwar makamai a tsakankanin mutane da kuma yaduwar barna da fasadi a cikin makarantunmu da asibitoci da ma'aikatan gwamnati da hukumomi da agencies duk wata harka da za ka yi yanzu sai a wani alheri hatta da kujera aikin haji za ka sa da kudinka ka sai kujera don ka je aikin haji ba za ka same ta ba sai ka biya cin hanci ba za ka samu ba takardar makaranta admission appointment result duka komai ana jiran sai an bada da cin hanci haka ah, takaddun mota haka ah, shigo da kayayyaki daga wap da airport ko ta bakin ruwa ko ta wale ne komai kai hatta ganin likita sai ka ba da cin hanci zaka ga likita wannan ƙasa tamu tana cikin ɗimuwa jama'a kuma wajibi ne akan kowa ɗaiɗaiwan mu wallahi ya tsayu akan ganin cewa ya tsaya akan gaskiya ya gyara nashi tukunna ya gyara abin da ke karkashinsa kuma ya kokari ga cewa ya kamanta gaskiya akan abin da yake idan ba haka ba let's forget about Nigeria being better mu manta kawai da cewa wata ranar Najeriya ta gyaru ba ta gyaru ba jama'a sannan kuma mu daina aukawa da laifukan nan kan shugabanni muna ta zargin su kadai mu ma abin zargi ne mu talakawa mu ma abin zargi ne domin mu ma da mu ake duka waɗannan barna ɗaiɗaiwan mu waɗanda suka samu dama suna yin ɓarnan nan a lokacin kuma suna ɓarnan wai kuma suna tunanin wai manya kada su kowa yana cikin tashi ɓarnan yana so ya ci gaba da yi amma yana so kuma manyan mu kansu manyan mu ɗannan kuma ɗaiɗaiwa ne daga cikin mu aka zaɓe su ko aka ɗaura su akan wani mukami don su wakilce mu sanda suke talakawa dama irin mu ne su eh haka da suka je ma ba su tallara daga irin mu ba kowa aka kai hakan zai yi amma inda za mu gyara abin da yake tsarin al'amuran mu tsaya mu tsayu akan gaskiya akan rikon amana akan adalci akan kisti akan komai a tsaye da shi inda ya kamata cancanta ta zama ita ce dalili da za ka kai kan kowane makami sawa'un na siyasa ne ko na ilimi ko na menene a zama merit kawai ake bi wajen eh, takaddan makaranta ta admission wajen takarda aiki ta appointment wajen political appointment wajen 'yan takarar siyasa wajen rabon mukamai wajen ɗaukar aikin gwamnati musamman sana'o'i ko ayyukan da ake ganin su na alfarma aikin soja aikin immigration aikin custom aiki a cbn aiki a wane ne ga sunan ayyuka waɗanda sai 'ya'yan manya 'ya'yan manyan ma sun biya nnpc da wacece da wacece da za mu tsaya a kan gaskiya jama'a ba sai kasar mu ta gyaru amma idan mu tsaya a kan gaskiya nan ba shine muke ganin duk wannan alkabayin da muke gani a haka za a zo a yaye malaman makaranta a jami'o'i ba su sa abin da suke ba likitoci an yaye su a makaranta suna da takardu amma ba su iya abin da ya kamata su iya ba injiniyoyi haka an je an wazzafa su a wurin aiki wanda ba su san aikin ba ga su nan birtik an kawo su ofisoshi da ma'aikatu da cibiyoyi da wuraren aiki ba su san menene aikin da ya kamata su sani ba wanda wannan ba haka yake ba a shekarun baya nan nan kusa shekara ashirin talatin baya ba haka kasan mu take ba amma kullum ta ƙara kutsawa cikin wato rami na barna muna mantawa da cewa muna illata kasan mu ne a sa'ad da kake matsayin jami'in tsaro a NDLEA aka zo ana so a shigo da wasu miyagun ƙwayoyi wanda za su dinga bugar da 'ya'yan mutane aka baka millions in ka karɓa kai arziki kai kana ganin ka samu arziki amma ka manta cewa wannan ƙwayar da za a shigo da ita a kawo ta Kano da Zaria da Sokoto da Kaduna da Fatakol da Maiduguri da ina ne a zo a sai da ita ga matasa 'ya'yanmu, 'yan'uwanmu, uwanmu jikokinmu sa'o'inmu su sha su bugu idan suka lalace suka zama mutanen banza sai sun addabi kowa kuma kai ma sai sun addabi ka ko su addabi zuriya kuma kuɗin da ka samu ka kasa cin su cikin kwanciyar hankali domin su ne za su zama 'yan daba su za su zama fatsararru su za su zama 'yan fyaɗe su za su zama 'yan kalarin siyasa duk wani aiki na rashin mutunci su za su zama suna yin shi duk wannan mene sanadiyan wancan kuɗi da ka karɓa kai jami'in tsaron da ya kamata ka hana kai kai kai sanadiya ga baki ɗaya haka idan ka shi cin hanci aka ba mutumin da bai cancanta ba a bashi admission aka bashi admission a wata makaranta ta kiwon lafiya ko ta koyan aikin soja ko ta koyan aikin dan sanda bai cancanta ba ka an shi kuɗi aka ba shi admission idan ya fito duk barnar da ya yi kana da kamashi kuma za ta barnar za ta kawo hakanka idan ka an shi kuɗi aka hana gyara nefa saboda kamfanonin janareto su gaba da baku kwamishin kuna samun kuɗi za a zo wuta zai shafe ka zai shafi iyalinka zai shafi yan uwanka za su je asibiti za a yi tiyata babu wuta za a zo asibiti babu magani kamar yadda muke gani yanzu yanzu wannan ita kanta matsalar corona din nan ka tura duk wani iskaliya da duk wani rigima da ake a kanta cewa kasashen da ma suka san abin da suke wanda suka shirya ma rayuwa jiyan da suka sha wahala a hannun corona tattalin arzikinsu kiwon lafiyarsu al'amuran yau da kullum jiyan da suka sha wahala ina kuma gamu inda ba dan Allah ya sauwaka mana wannan al'amarin ba da ta zo yadda take zuwa wasu da mushi da gaske ne abin da turawa suke fara da yanzu ana diban gawaki akan titi amma sai Allah ya sauwaka mana saboda Allah cikin hikimarsa da iyawarsa da tadbirinsa Allah ya san ba za mu iya ba ba za mu iya ba mu da structure na management din healthcare ba mu da shi ba mu da structure yanzu gashi nan makarantu ana ta cewa a kuma ko mata ne mata gagara saboda ba mu da structure na makarantu dama ajujuwa ne kankanin aji mutum tamanin mutum ɗari haka hostels din sawa'un na secondary school din ne ko na university haka suke congested aikin da aka yi wannan eh, space na gado guda hudu an sa mutum sha takwas a ciki an ninka an ninka ɗalibai ga suna a jami'o'i wasu a cikin masallatai suke kwana akwai jami'ar da na je na ga ɗalibai ba wai masallatai ba zuwa suke kurin kafintoci su siyo langa-langa da katako su zo su samu kafinta yadda cikin dajin makarantar ya kafa musu rumfar ta ɓaci yadda ka san fulanin daji a cikin suke kwana wallahi nan za su za ta yi rigunan su su kwanta barci idan gari ya waye su tashi su trekking zuwa cikin makarantar saboda babu hostel kuma duk wannan shine daga cikin sakamakon da muke gani shine haifar da faruwar abin da yanzu ake gani na banditari din nan fulani din nan wasu mutane ne daga cikin 'yan najeriya da aka yi watsi da su shekara talatin ashirin da biyar baya shekarunsu na koyon ilimi na addini ko na rayuwa ba a koya musu komai babu komai a kansu da haka dole suka zama suna da ƙasa wasu kalbi suna da taurin rai da rashin imani shine muke biyan farashi gaba ɗaya ga yana a jihohinmu na arewa din nan duk inda ka biyan daga san san addabi mutane to idan ba mu gyara wannan abin ba in the next 30 years kuma za a haifar da wata sabuwar matsala wadda ba sai na da ita ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka muna cikin garari a ƙasar mu muna cikin garari wanda in ma kana lissafa abun wala sai ga da jinin ka yana nema ya hau kana nema zuciyarka ta buga kawai saboda gaba ɗaya ba mu da alƙiblar ina ya kamata a ci to kuma kamar yadda na faɗi a wani karatu da muka yi a kwanan nan cewa mafitar shine kowa ya gyara abin da yake matsalar shi kowa ya gyara na shi kowa ya tsaya akan abin da aka akan inda yake kita al'umma shi aikin da yake sana'arsa kasuwancinsa aikin gwamnatinsa ofis din shi ya tsaya ya yi gaskiya kuma kowa ya san gaskiya ai kuma kowane aiki da kake akwai standard operation guideline din shi cewa ga abin da ake yi ga abin da ba yi ga abin da halasta ga abin da bai halasta ba kowanne akwai constitution ɗin Najeriya constitution Najeriya da bylaws ɗin ba sa wani bukatan gyara abinda da suke buƙata kawai implementing ɗinsu komai akwai shi a rubuce idan kana fitar da lauyi sai kai mamakin irin dokokin da suke rubuce a Najeriya da irin hukumomin da ake da su na kula da regulation na abubuwa abinda da baka yi tsammani ma akwai hukuma sama ba ta aiki ba wanda yake ba wanda yake abin da ya kamata Allah ubangiji ya samu dace ubangiji Allah kawo mana gyara a wannan kasa tamu Allah ka kawo mana gyara ya Allah ka dube mu da idan rahama Allah ka sa kaso mu ta gyaru da muwa mu samu ya Allah mu ji daɗin mu da addininmu ubangiji Allah ka rangwanta mana Allah ka taimaki shugabanninmu akan su zama nagari masu masu zama abun koyi ga al'ummarsu mun ta yin dogon surutu idan Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan batu akan wannan taliki da lokaci zamu yi akan rashawa insha Allah musamman tunda magana ta zo daidai gaba insha Allah za mu saurara anan sai Allah kai mu darasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته